يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar 21 ga watan ga watan Rabiul Awwal wata na uku a jerin watannin hijira shekara ta 1437 da hijiran manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar 1 ga watan 1 shekara ta biyu da da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin allu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shekhan na muhammad fu'ad abdulbaki za mu tashi a shafi na sha tara babi na sha biyar hadisi na ashirin da shida mala ya ce babu bayani khisalin man ittasafa bihinna wajada halawatal iman babin da ke ɗauke da hadisin da ke bayani akan wasu halaye da ɗabi'u da wanda ya siffata da su ya samu zaƙin imani ya samu ɗanɗano na imani mala ya ce hadithu anas a ƙarƙashin wannan babi akwai hadisin sahabin annaba anas Allah ya da shi عن النبي sallallahu alaihi عليه وسلم Anas ya ce daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, Talafin ta'adodi guda uku. thalathun ɗabi'u da halaye guda uku man kunna fihi wanda suka kasance tabbace tare da shi wanda suka zamo ina ɗauke da su wajada halawatal iman ya sami ɗanɗanon zaƙin imani abu na farko ma'ana halayya ɗabi'a ta'ada ta farko daga cikin ɗabi'un da ta'adun guda uku an yakuna Allah an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma Allah da manzansa su zamo su ya fi so fiye da wasunsu ma'ana bawa ya zama sanda yake wa Allah shi ne so na koli mai biwa wannan so shi ne sanda yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama babu wani so sama da waɗannan a gurinsa ya so Allah fiye da komai da kowa ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da kowa da komai wa an yuhibba mar'a kuma ya ƙaunaci mutum musulmi amma ya zamo la yuhibbuhu illa lillah bai ƙaunace shi ba sai dan Allah alaƙarsa da shi ta suna bin Allah ta sa yake ƙaunarsa wa an yakraha an ya'uda fil kufri kuma ya kyamaci komawa cikin kafirci idan daga ciki ya fito ko ya kyamaci shiga kafirci idan dama ba dan cikinsa bane shi kama ya karahu an yi fin nari kamar yadda yake ƙin a jefa shi cikin wuta to kamar haka zai ƙi kafirci kamar haka zai ƙi shiga cikin kafirci da addinin da wato an yake na kafirci wannan hadisi imam al-bukhari rawace shi a kitabul iman babi na tara babin halawatul iman sharhin wannan hadisi da farko lafazin ruwayar imam muslim ta wannan hadisi da suka yi tarayya da shi da imamul bukhari wajen ruwaitarsa ya rawaici wannan hadisi kamar salon yanayin yadda imamul bukhari ya rawaice shi sai dai da ɗan bambanci shi da aka ce talatin man kunna fihi anan sai aka ce wajada halawatal iman ko to amma ka koma wa cikin ruwayar imamu muslim za ka tarar wajada bihinna halawatal iman za ka samu ƙarin lafazin bihinna ma'ana ya samu ɗanɗanon zaƙin imani a ta dalilin waɗannan halayen da yake da su to a lafazin da muka karanto yanzu an ce an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma wahuma ko to can kuma sai aka ce man kana Allah wa rasuluhu an gane ko man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma wahuma nan kuma an kuna an gani to sun bambanta tana sannan da aka ce wa an yakraha an ya'uda fil kufri anan ko sai aka ce kama yakrahu to a ruwa imamu muslim da aka ce wa an yakraha an ya'uda fil kufri ya kyamaci komawa cikin kafirci sai aka ce ba da an an min bayan Allah ya riga ya kubutar da shi daga shi ma'ana ya kubutar da shi na dama bai tsinci kansa a ciki ba musulmi ya taso ko kuma ya kubutar da shi daga ciki da yana arna ya musulunta to kada ya sake koma kafarci sannan har wa imam muslim ya rawaici shi dai wannan hadisi da lafazin salatun man kunna fihi wajada ta'amal imani ta'amal imani sai zama halawatar imani a madadinta an ce ba'amal imani mana ɗanɗanan imani za ka ce man kana yuhibbul mar la yuhibbuhu illa lillah man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa man kana an gane ku yakra an yulqa fin nari wa man kana kai an yulqa fin nari ahabbu ilaihi min an yarji'a fil kufri ba'da an anqadhahu Allah min to wannan kuma wani lafazin ne saboda ka ci da shi to wannan lafazin lafazin ruwayar Imam Muslim akwai kuma lafazin da ya kare da shi shi da ruwayar Imam Muslim da cewa da aka ce wa an yakraha an ya'uda fil kufri anan ko kuma ya kyamaci komawa kafirci can sai aka ce wa an yakraha min eh, sai aka ce min an yarji'a yahudiyan aw nasraniyan ya kyamaci komawa zama ba yahude ko ba nasari saboda a lokacin in ba musuluncin kake ba to ko dai ka zama ba yahude ko ka zama ba nasari ana samun mutum ya zama ba majusi baya kiristancin baya yahudancin kuma baya musulunci dan zama miƙe kafa ne an gane ku to waɗannan a lokacin lokacin rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallama addinan da suka fi kaso mai yawa magana ce ta musulunci yahudanci kiristanci maguzancin ma za ka tarar karanci ne za dai ka tarar akwai abin da mutum kamar abin da ya shafi bangaren abin da ya shafi masu cikin ƙuraishawa abin da su suka tashi a kai na bautar gumaka maguzanci ne su ba asali addini bane wanda yake da alaka da ubangiji kamar kiristanci kamar yahudanci an fahimta ku to dai a dunkule abinda manzo yake cewa mutum ya kyamaci kafirci fafir ya ba shi ba kafirci to wannan ina nuna cewar imani ya sami gindin zama a zuciyarsa imani ya gauraya da jininsa da tsokarsa ya san mai daɗin imani saboda haka ba shi ba kafirci duk abin da za a yi masa sharhin wannan hadisi farko manzo ya ce talathun ne malamai suke ce akwai ƙarin bayan cewa talatu khisalin ɗabi'u guda uku halaye guda uku ta'adoji guda uku abinda manzo yake nufi ke man kunna fihi wanda suka tabbata a cikinsa ma'ana suka tabbata tare da shi wanda ya ɗabi'antu da su wanda aka same su da shi an gane ku ya zama su sun zama shi ya gauraya da su irin abin da bahaushe yake cewa hali zanen dutse sun zama masa zanen dutse wanda aka samu haka tare da shi da halawatal iman ya sami ɗanɗanan imani ya ɗanɗani zaƙin imani shi ne abin da manzo yake nufi to shi ne sai malamai suke cewa abin da ake nufi da ya ɗanɗani zaƙin imani ma'ana ya san daɗin biyayya ga Allah shi ake nufi zana iya kuma fuskantar dukkan wata irin wahala da wuya a ta dalilin biyayya ga Allah da neman yardarsa kan bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba gudu ba ja da baya ya zaɓar wa kansa haka fiye da abin da ya shafi wani abin duniya to wanda ya samu wannan ya ɗanɗana zaƙin imani saboda haka ba wani abu za ka gabatar ma a duniyance da zai ɗauke ma hankali daga biyayyar Allah ba wani abu za ka gabatar ma a duniyance shagaltar da shi daga bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wanda ya samu wannan to ya ɗanɗani ɗanɗanan zaƙin imani irinsu ne wanda a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama yakan bayar da zakka ko abin da aka samu a daular musulunci ta hanyar jiziya ko makamancin haka ya ba wasu daga cikin sahabbai ya hana wasu har wata rana ya bayar ga waɗanda ya bayar ya hana waɗanda ya hana ɗaya daga cikin sabansa ya zo ciya zan Allah baka ba na ba kuma ya fi suwana suwana ma da ka ba imani ce ka bar shi musulmin sa ba ka da wani sai da suka haka sau uku ya ce kai da ka taka ji waɗanda muke hanawa abu ba muna hana su don muna kin su ba ne, waɗanda muka ba wa abu ba wai don sun fi waɗanda muka hana ba ne. wasu muna ɗaukan abu mu ba su ne don gudun ka Allah ya kifa fuskokinsu a wuta akwai wanda in baka bashi ba za a rasa shi a addinin bai ɗanɗani zaƙin imani ba tukuna duniya tana ɗan raba masa hankali in baka taryo shi ta nan ba sai a rasa shi amma wanda ya ɗanɗani zaƙin imani can in duk duniya aka zo aka tarkata aka rabar bashi ba za su ɗaga ma hankali an fahimta ku to shine manzo yake cewa wanda aka same shi da halayyar ƙaunar Allah da ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sama da ƙaunar kowa da komai ya yadda ya ba Allah ya yadda ya bi manzan Allah ya yadda ya fuskanci dukkan wahalar da zai fuskanta don neman yardar Allah da biyayya ga manzo sallallahu Alaihi wasallama ba wani abu na duniya da zai shagaltar da shi ko ɗauke masa hankali daga wannan to ya ɗanɗana zaƙin imani to shi ne malamai suke cewa a daidai wannan gaba mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamanta ƙaunar mumini da kwaɗayinsa game da abin da ya shafi imani da abin da yake da zaƙi nan an ce ya ɗanɗani zaƙin imani ko ko ya sami zaƙin imani imani alewa ce ba zuma ba ce ko ba maɗi ba ne ta ce zaƙin imani ko ɗanɗanan imani sai aka kwatanta maka amfanin da ke cikin imani da abin da ka saba yau da kullum ka sani na zaƙin abin da yake da zaƙi sau duk sauran abubuwa da suke da ɗanɗano ba wanda aka fi saurin shaidawa aka fi wato damuwa da shi irin zaƙi to abu ne mai zaƙi za ka ajiye yanzu alewa ka ga shazuma mai na ta kaiwa yana kawo ka ga tururuwa tana kaiwa tana kawo ka ga ƙuda ina kaiwa yana kawo inda da ya yi maka ga sauro ya sauka a kai ko in yaro ya gani kanka ce mai wannan ya zare ko babban ma da zai sa a baki sai ka ji shuru yana ta mai mamul kamar wato wanda ba shi da ko to wannan yanayin yadda ake jin ɗanɗanon zaƙi fiye da kowane ɗanɗano kuma ɗanɗano ifi bayyana a cikinsa fiye da bayyana ɗanɗano da ba shi ba to sai manzo ya kwatanta mana wannan zakin da aka sani aka shaida yake a fili ƙarara da cewa to wanda yake da waɗannan sufofin da za a ambata to ya ɗanɗani meye ɗanɗanan da imani yake da shi irin yadda yake fahimta ɗanɗano na zaki. kofi. to wani na daga cikin salo na hikima na ilmantarwa da koyarwa ka kamanta wa mutum abinda kake so ya san shi da abinda ya sani ka masalta wa mutum wani abu da bai sani ba da wanda isa ne don ya gano wanda bai sanin ba an fahimta ko to shi abin da manzo ya ana wani daga cikin gwaninta koyarwa da kwarewa wajen ba da saƙo abinda ake fahimtarsa da tunani da basira da hangen nesa a kwatanta maka da abinda ake fahimtarsa da taɓawa, ko ji ko ɗanɗanawa ko gani ko shaƙa ko tabawa don shi kafi da malmali da shi kafi wato ainihin ganewa akan kari ta sai a kwatanta maka shi don ka gano wancan da za ka yi amfani da basira ka gano shi to ai zaƙin da ake ta mai da hankali a kansa ai saboda mahimmancinsa da amfaninsa ne to haka shi ma ɗanɗanon imani ga wanda isan mahimmancinsa ya san amfaninsa to za ka da shi na ɗauke da waɗannan ɗabi'u shi ne Allah da manzo su zama su ya fi so fiye da komai shi ne malamai suke cewa ƙaunar bawa ga Ubangiji ana gane ta ne da biyayyar bawan ga Allah da kuma barin saba masa kamar yadda ake gane ƙaunar bawa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yi masa biyayya da kuma kaucewa saba masa to bawan da ya samu wannan idan mu'amalarsa da Allah ta yayi abin da Allah ya ce ne ya bar abin da ya ce bari a mu'amalarsa da manzan Allah ta yayi abin da manzan Allah ya ce a yi ne ya bar abin da ya ce a bari to wannan ya ɗanɗani zaƙin imani ya san amfaninsa da garɗinsa malam khattabi Allah ya ji kansa da rahama yake cewa abin fa da ake nufi da ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama anan kaunar zaba wa kai da kanka zaba ka kaunaci abu ba so irin na ɗabi'a na halitta ba amfanin kawo wannan maganar don mu bambance irin sanda ike faruwa tsakanin iyaye da 'ya'ya ko da addinin musulunci a tsakani ko babu ko da ƙaunar Allah a ciki ko babu wannan ƙauna ce ta ɗabi'a ɗa iso babansa baba iso ɗansa ko ƙauna ce ta ɗabi'a ɗan ƙabila ya so ɗan ƙabilarsa ɗan gari kaza a so ɗan garinsa wannan ƙauna ce ta ɗabi'a to a nan ana nufin ƙauna ta kana kai ka zaɓar wa kanka ka so ne ka ƙaunace shi ba don irin wancan salon da ka sani ba na cewar akwai alaƙa da kai da shi ta haihuwa ko alaƙa da kai da shi ta gari ko alaƙa da kai da shi ta yare ba wannan ba ce wannan zai bambance maka ƙaunar da abu tsalib babban annabi ya yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da ƙaunar da Abu bakar siddiq ya yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama idan alaƙa ce ta dangantaka dangantakar alaƙar da ke tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Abu Talib ta fi ƙarfi kuma ya so annabi yadda duk wani mai dangantaka ike son ɗan uwansa amma bai karɓi addininsa ba mun karanta ya ko bai karɓi addinin da da haka bai yadda ya bi shi akan abin da yake so a yi ba da sunan addini bai yadda ya saɓa wa abin da yake kaina wanda ya tar da iyaye da kakanni ba yabi wanda manzo ya zo da shi ya saba wa wato ainihin waɗancan a abin da suke so iso na manzo su abin da ba sa so saba musu bai yadda ba amma ya yadda ya saba wa abin da manzo yake so na abar abin da yake kai idawo kan nasu an fahimta amma kuma gashi an sha zuwa a kawo cewar ya bada shi a kashe ce a kan me ku bani tsaron naku ƴaƴan da shugabantar su kuma ɗauki na ba ku kashe a ina ake wannan kasan dankalin sun sha haka da shi shi suke jin nauyi da tuni dama an yi fata-fata da annabi a yadda suke ta hankoro a bisa zan za su iya yin haka to kaga wannan kaunar da yake kauna ce ta ɗabi'a an fahimta ko to shine sai ce da aka ce ka so Allah da manzansa fiye da san wasunsu to ana nufin san da ka zaɓan wa kanka da kanka ba na ɗabi'a ba don cewar shi mutum ne bari shi ma ka so shi irin yadda yake ce mutum ya ƙi mutum ko to ba irin wannan yake ne sannan bayan haka akwai cikin wato malamai masu hikima da yake mai da martani ga mai da'awar san manzo sallallahu alaihi wasallama irin san ɗabi'a ba san zaɓi abu abin da ya zo da shi ba Ike cewa laukana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u yace da a ce sanka da manzo na gaskiya ne to da an ga kana bin sa da ka bi shi cikin abin da ya so da shi domin nuhibbu muti'u haƙiƙa wanda ke ƙaunar wani to za ka tarar da shi mai biyayya ne ga wanda yake ƙauna saboda haka in dai so irin wanda ka zaɓa wa kanka ne a hankalce so irin na hankali na fahimta na basira na zaɓi to za ka kana biyayya ga wanda kake so ko mace ce ta ce duk duniyan nan ba da take so kamar ka amma baka isa ka sa ta ko ka hana ta ba to ka baje ta ko ba ta son ka ba ta son ka to shine abin da ake nufi anan ƙaunarka ga Allah ƙaunarka da manzo ya zama ƙauna ce ta zaɓi na za ka yi abin da suka sa ka za ka bar abin da suka hana to wanda ya samu wannan ya samu zaƙin imani shi sa malam bai bawai Allah ya ji kansa da rahama shi ma yake cewa abin fada ake nufi a nan na ɓangaren soyayyar da aka ce kaiwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kaiwa Allah ita ana nufin ƙaunar da hankali ike zaɓar wa kansa ita wanda yake lafiyayyen hankali da bai da matsala ya jayar da wannan ƙaunar akan watatta ita ake nufi ko da kuwa zuciyarsa tana son wani wannan abu ma'ana zai iya fin ƙarfinta irin jayeta a saboda ƙaunar wannan abu to irin wannan san ake so kai wa manzo sallallahu alaihi wasallam ka ji cewar ba wani abu da zuciyarka za ta kaulata sabanin wanda yake so kai ba wani abu da zuciyarka za ta ki sabanin abin da manzo shi kuma yake so ka wa zuciyarka kabar na manzo ba za ka yi haka to irin wannan san ake so kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ice kamar da yanayin yadda aka san mara lafiya da magani idan so na ɗabi'a ne mara lafiya baya son magani ko da yawa za a kawo mara lafiya magani ci shi a bashi baya su wani ma yana sa a baki sai tofar ka haɗiye ce sam shi ba zai iya ba in so na ɗabi'a ne baya su amma kuma so na hankali yana sa shi a bashi ya karɓa ishanye in aka ce so uku a rana sai ya sha so uku me yasa ya san amfanin da maganin da yi an gane ko fiye da ya biye wa ɗabi'ar ƙin magani ta mara lafiya to wancan san da ake wa magani sune na hankali saboda an san amfaninsa da muhimmancinsa da ranarsa ƙin da ake masa kuma ƙi ne na ɗabi'a mara lafiya baya son ɗanɗanon magani musamman aka ce mai ɗaci ne ko mai hamami ne ta makamancin haka shi yasa yaro ma don a ɗan ɗebi hankalinsa sai a nemo halawa ɗin nan halawatul iman da aka ce dinnan nan sai a ɗauko alewa sai a zuba a cikin magani idan ya ji zaƙin garin zaƙin sai shanye magani an fahimta ko to saboda haka malamai da kokarin suke ta yi suna so su fahimtar da mutum da aka ce an yuhibba Allah wa rasuluhu an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihim mimma cewar bawa musulmi izama yana kaunar Allah da manzansa fiye da sanda ike wani abu ba su ba to so ne na zaɓi so ne da hankali irin jaya ita fi a kai ba so irin na ɗabi'a ba kuma mun faɗa cewar san shine kai abin da suka saka ka bar abin da suka alaka to shine malamai suke cewa kaunar Allah kashi biyu ce akwai kaunar tilas dole akwai kuma kaunar da aka so suke cewa wacce take ta tilas dole ita ce ƙaunar da kake wa Allah da za ta sa ka yi abubuwan da ya tilasta maka yi to wannan ƙaunar ta dole ce ana buƙatar kowane bawaye wa Allah irin wannan ƙaunar Iji yana son sa san da zai iya yin abin da ya tilasta masa yi sallah ce azumi ne zakka ce hajji ne da sauransu sanda kuma zai ji cewar zai sa shi ya bar abin da Allah ya hana sanda zai sa shi ya yadda da abin da Allah ya ɗoro masa komai ɗacinsa to wannan so ne na dole da ake bukata ta Allah sanda kuma yake na an so shi ne sanda kake wa Allah da zai sa ka kai wani abu na neman kusanci zuwa gare shi ba don ya tilasta ma kamar na filfili da ake sanka da Allah yana san ayu sanka da Allah ne yasa sa kake wannan abin da yake so ka ba dan ya tilasta ma ba an fahimta ku amma san yin sallolin farilla san yin azumi san yin to wannan so ne na tilas dole na kana son sa san da ya sa za masa abubuwan da ya ce lalle ka yi baka ba ka barin su amma dai ana fahimtar bayani to malamai suka ce haka san yake kashi biyu sannan irin wannan san na an so yana hana mutum ya afka wa abubuwan da suke masu shubuha in abu ma ina dan raba maka ka kasa gane shi gare to dan kaka saba Allah sai ka bashi dan kaka ci karo da ba daidai ba gurin Allah sai ka hakura ko halal an fahimta to irin wannan san sanda aka so bawa iya ubangiji sannan malamai suke cewa shi so duk da ake yinsa ana yinsa ta dalilin abubuwa kamar haka akan so abu don ganin kyansa kamar da mazo yake cewa ana auren mace saboda abubuwa hudu daga cikin abubuwan da ya faɗa ya ce li jamaliha saboda kyanta to akan so abu saboda kyau an fahimta ko kamar za ga wato anin mace ta ga mace ta ce kai wallahi jikin nan na sabin da shi da yake ta kyan dan miciji za ka ji mutum ana magana an kama ɓara ana ai mutum ai an fashi ne ai kaza ne ai kaza ne ta ce kuma wallahi kyakkyawa da shi da kin gashi ita kyan take kallo an fahimta ko ka ga ma'ana duda yana da wani abin ƙi a tare da shi amma a halittar da aka yi masa akwai abin sha'awa a ciki to akan so abu saboda sha'awarsa saboda yana da kyau sannan akan so abu saboda a hankalce ana wato ainihin karuwa da shi ana amfana da shi wannan amfana ta sa a so shi wannan ba magana can yanayin sa sai ka tarda ana cewa sai ka ana mummuna da aiki kenan ko ba haka muke faɗa ba in aka samu abin da ake karuwa da shi amma kuma bai da kyan gani sai ka ana mummuna da aiki kenan dan a ga maka amfanin ake kalla ba can zubin ba an fahimta ko to akan so abu saboda wato amfanin da ake samu daga gare shi ana kuma iya kaunar abu a sakamakon yana ingije maka wani abinki ina baka kariya daga abin da zai cutar da kai sai ka ji kana son su to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka ina da waɗannan ina da kyan da za a so shi ina da abubuwan amfanar wadda za ta sa a so shi ina da inkije abubuwan za su illata ka da za su sa ka so shi ko haka ubangijin da yamu ya fi komai kyau sannan kuma ya fi kowa amfanar da kai kuma ya fi kowa ingije maka abin da zai cutar da kai to kaga waɗannan su ne dama ya dace ka so su ya kamata ka so su ya cancanta ka so to san su san da zaka ji ba wani abu sama da su shi ke nuna ka sami imani imani ya zauna a tare da kai daram ka zaƙinsa to sannan bayan haka malamai suka ce idan aka kalli lafazin da manzo ya faɗa an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi sai aka ce mimma siwahuma ba a ce mimman siwahuma ba in aka ce mimman siwahuma daga wasunsu daga cikin abubuwan da suke da rai da hankali in kuma an ce mimma siwahuma daga duk wani wanda ba su ba ko ina da rai ko ba shi da rai ko yana da hankali ko ba shi da hankali sai malamai suka ce zuwa da maɗin shi ya fi gamewa akan ka sa maɗin a ɗauka iya masu hankali da rai ake nufi an fahimta ku to ko da wani abin so ba mai rai ba mai hankali ba da zai iya ɗauke ma hankali to bai isa ya ɗauke hankalinka daga san Allah da na manzo to haka ake so ka san sai kuma zo ce wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah kuma musulmi ya ƙaunaci musulmi bai ƙaunace shi ba kuma ko ba zai ƙaunace shi ba sai dan Allah kawai abinda ake nufi a nan ana buƙatar musulmi ya ƙaunaci wanda ke son Allah yake bin Allah malamai suke ce alamomin da ake gane haka na kana ƙaunar wanda yake kaunar Allah kana son wanda yake son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ga kana taimaka masa ta abin da yake bukatar taimako a ga kana sadar da alaka da shi a ga kana kusantarsa don karfafar kauna da kuma sabo tsakaninka da shi ka ji a ranka kana son sa a ga kana iya cire dukiyarka don amfanarsa kana iya buɗe baki ka furta magana don ƙaruwarsa an fahimta ku cikin abin da yake da buƙatarsa a addinance ko a duniyance Allah maɗaukake ce wal mu'minuna wal mu'minatu buhun awliya'u ba'd mu'minai maza da mu'minai mata sashin su masu ƙaunar sashi an gane ku so da haka anan abin da ake so a fito mana da shi wanda ya ɗanɗane ɗanɗanan zaƙin imani bayan ya fifita ƙaunar Allah da ta manzo a kan ta kowa to za ka same shi yana ƙaunar masu ƙaunar waɗannan abubuwa Allah da manzo za ka same shi ƙaunar da yake wa waninsa cikin bayi ya ƙaunace shi ne don yana ƙaunar Allah yana bin Allah da haka sai ga yana taimaka masa <clears throat> ina ingije masa abin da zai cutar da shi ina karasa da abin da zai amfane shi a rayuwance ne kuwa addini za ka ga yana jin ciwo da raɗaɗin wani abin jin ciwo da raɗaɗi ya samu wannan ɗan uwan nasa musulmi yana farin ciki da farin cikinsa kuma ba zai iya ha'intarsa ba saboda ba irinsu ake ha'inta ba sannan zai masa nasiha a abin da yake bukatar nasiha kai har addu'a zaka je na ne masa da nema masa gafara Allah shi yasa manzo yake cewa idan an kai ma gawar musulmin da ya mutu an binne kan abaggurin da aka binne shi yakan ce da ɗan uwansa musulmi da ƙaunar Allah ta haɗa su ku nema wa ɗan uwanku gafara da neman Allah idatar da shi ya iya amsa tambayar da za a yi masa an fahimta ku to wannan alama ce ta ɗanɗana zaƙin imani ka ji kana san mutum domin Allah har ya mutu amma baka manta da shi kana Allah ya ji kan wani Allah ya gafarta wa wani ba fashi to wannan alama ce ta ka ɗanɗani zaƙin imani shi yasa ba za ka iya mantawa da wanda ƙaunar Allah ta haɗa kuma Allah maɗaukaki yake cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu ko rabbana innaka ra'ufur rahim Allah yake gaya mana musulmin ma da suka biyo bayan waɗanda suka gabace su tun cikin sahabbai waɗanda suka riga suka mutu tun farkon musulunci tun karɓar musuluncin tana da wahala waɗanda suka karɓi musuluncin daga bayansu wancan sun ma mutu ko kuma waɗanda suka rage suna raye haka za ka ji wanda suka zo daga ba suna cewa Allah ka gafarta wa waɗanda suka gabace mu matattunsu da masu ransu a cikin wannan addini Allah sa daidai da wata ƙullata ko mai ƙanƙantar ta a zuciyarmu game da su an fahimta ko shi sa malamai suke cewa in ka ga mutum yana kullatar sahabbai to ya rasa imani alama ce ta rashin imani in ka ga yana ƙaunarsu alama ce ta imani ga abin da aka sani da musulmi ya ƙaunaci musulmi musamman ma wanda ta dalilinsa isa mu musulunci da basu su rike sun yi gwarmaya ba da ba mu samu ba to wannan ina daga cikin abin da yake nuna bawa ya ɗanɗan zaƙin imani bayan ya ƙaunaci Allah da manzo sama da ƙaunar da yake wa kowa to kuma ‘yan uwan alaƙarsa da bin Allah su ma ya zama yana son su yana ƙaunar su yana taimaka musu za ka ce wa an yakraha an ya'uda fil kufri kuma ya kyamaci komawa cikin kafirci bayan ya musulunta ko ya kyamaci shiga kafirci alhali ina musulmi an fahimta ko kama yakra an yuqdhafa fi nari kamar yadda yake kin yake kyamar a jefa shi wuta to wannan gaba kuma abin da take so ta koyar da mu cewar daga cikin alamomi ko sufofi ko halayya da ta'ada guda uku da suke nuna bawa ya ɗanɗani zaƙin imani akwai maganar kyamata kafirci da kafirai dan an ce wa an yakraha an ya'uda fil kufri kuma ya kyamaci komawa kafirci ba shi ba wata halayya kafirci da zai ci gaba da bayan yana musulunci ya batta to wannan sai ke nuna cewa ana buƙatar musulmi inda imani ya sami gindin zama a zuciyarsa to ya ƙi kafirci kafir ya ƙi kafirai ya nuna ƙiyayyarsa gare su irin yadda yake ƙin shiga wuta ya tabbatar in ya shiga wuta ba ta lahira ba ko ta duniya kone shi za ta ƙurmus za ta yi masa to yadda bai san a ce ga shi wuta na ci to ya ƙi kafirci haka in kwa ka ƙi shi za ka ƙi wanda suke yinsa an fahimta ko ba zai baka ce kana kin kafirci kuma kana son masu kafirci tufka da warwara ke an fahimta ko saboda haka wannan shi ke nuna mutum ya ɗanɗana zaƙin imani muna da ƙwaƙwaran misali akan wannan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bamu manzo ya ba da labarin ashabul ukhdud waɗanda aka yi cikin wanda suka gabace mu wanda yake cewa akwai wani sarki da aka yi mai da'awar shi ma Allah ne ina da wani matsafi ga wurtacce da yake masa tsafi ganin wannan matsafin ya tsufa sai nemo wani yaro mai basira da hankali da nutsuwa sai ce kai rika koya wa yaron nan abin da ka iya na tsafi da kake mu saboda a samar da madaci ko ko ta kwana ko ko katta kwana ko eh ko katta kwana sai wannan yaro yake zuwa wannan matsafi na koya matsafi ina zuwa ina koya matsafi to duk sanda ya tafi zuwa gurin koyon tsafin yana cin karo da wani fada masanin addinin kiristanci da ba a gurɓata ba sai ke sanar da shi akwai Allah wanda ya kowa ya komai shi ya cancanta a bautawa ba sarki ba ya ilmantar da shi da abubuwa na ilimi na sanin Allah mai kyau garai to duk da haka yara na ya tsaya ya ji abin da zai ji a gurin wannan kuma ya tafi je koyi abin da yake koyarwa na tsafi ina hada ilimi biyu ina haka yana haka in ya je gurin mai koya masa bokanci idan dungure shi ice ya kake makara dan mai baka zuwa da wuri in ya koma gida a ce ina ka zauna har sai yanzu sai yake gaya wannan fada ce ka ji abin da nake fuskanta yace to abin da za in ka je gurin boka ka ce a gida ne aka tsaye da ka wasu yan aikace aikace yadda za ka kubuta daga fuskantar ba daɗi gurinsa can ma gida in ka je ga musu cewa abin da kai ne ka koya ne yau ya dan dau lokaci sai ka samu damar da zaka ci gaba da saurara wannan abin da kake saurara ƙarya dan gyara halalce a musulunci dan kawar da barna halalce a musulunci an fahimta ko isa aka halatta gyara ayi ƙarya dan ayi sulhu tsakanin wanda shedan ya hada su faɗa a yi ƙarya don wato ainihin a ci nasara a yaƙi ai kawar da kafirci ne tabbatar da addinin Allah an fahimta ko shi ma nan kokari yake ɗora shi akan bin Allah ya raba shi da bin shaidan shi yasa ya koya ma wannan salaf <coughs> ana da fahimta kenan yaro ikwari ikware akan sanin abinda boka yake koya masa da abinda kuma fada yake koya masa ranar sai izo zai tafi akan hanya sai aka tar da dabba ta hana kowa wuce saboda haka sai ce to yau ko zan gane addinin boka matsafin sarki da sarki shine daidai ko ku abin da fadan nan ike gaya saboda haka sai ya ɗauki tsakuwa da bata kai ta kawo ba akan wannan dabbar in an kwatanta yadda dabbar ta hana kowa sakat ko wucewa sai ku ya cilla mata ya ce da sunan ubangijin fadan da yake koyar da ni ina jifanta sai ta faɗi rigiza sai kowa ya samu hanya ita tun an zo gano an zo gurin gane daidai da sanin inda gyara ike da kuma barna to da bata faɗi ba da ba nasara akan ta ba to da sai san cewar abin da boka yake koya mu shine daidai tun da yanzu an yi nasara an samu fita to ni fa na fa gane magana bokanci da tsafi da sarki tura da kuwa mun na dai iya na san yadda ake amma ba dan iya ba to daga nan fa kuma sai zama malami mai wayar da kan mutane da kuma shigar da su addinin Allah Allah sai ya bashi wata karama idan kana da matsala ta rashin lafiya ta cutar da ta addabe ka da ya roƙi Allah sai ya amsa da haka daga cikin irin fadawan sarki a na makaho na kusa da shi baya gani sai ya samu labari ai yaron nan da aka kai a koya matsafi ai yanzu yana warkar da mutane sai ya tashi ya tafi gurinsu ce to kai ka ji kasan ga matsala ta kaza kaza kaza ce ai ni ma ba ni ne nake warkarwa ba Allah ne yake warkarwa in ka ba da gaskiya da shi ka yi imani da shi roƙon maka shi ya yaye maka wannan makantar ice me zai hana da wannan zaman da ake ta haka nan ya ba da gaskiya da Allah ya roƙi Allah sai ga gani fayau ina ganin kowa tarwai kamar bai makanta ba ni na ga abin yi saboda haka da ya koma wa sarki ya ga gashi a yana ganin gari ina da komai ai sarki yanzu ai kaza ma kake yanzu har mu yanzu lafiya alhamdulillah da kai da ni duk daya muna ta ganin komai ta ce to kai ko na ka samu likitan da ya warka da ki ce ai yaron nan ne roƙan min Allah Allah ya warka da ni ce wani Allah ce ubangiji na ubangijinka akwai wani abin bautar a gurinka banda ni ce kwarai kuwa to faɓarka ta faru a cikin gida a masarauta a fada ya ce to aiko za ka ga ta kanka to wannan ya sa aka wato ainihin nemi ina yaro isamo wannan abin da ya dora mafade a kai bayan ba shi aka ce ije kuwa ba kuma shi sarki ya san ba wannan abin wannan tsohon yake masa ba to kuma dama fada ya ja masa kunne to kai fan ta tashi kaffa kace ne to kuma abu ya an sa shi a gaba sai ya faɗin da ya koya ya ce to ni dai ga wanda ya koya min Allah ya sanar da ni shi ya kuma karantar da ni gaba aka kamo fada aka ce ko dai ya bar abin da yake kai na bin Allah ya bi sarki ko kuma yanzu a sa zarto a raba shi biyu kaga yana gudun ifada wutar lahira ko don haka ya kiya komawa koma kafirci irin ƙin da yake wa wuta idan ya kuskure ya kafirci nan nake so mu zo da an fahimta ko sai da aka yanka shi da zarto aka raba shi biyu wannan bangaren ya faɗi wannan bangaren ya faɗi amma yana nan akan Allah ne abin bauta ya ƙi kafirci irin ƙin da yake wa faɗawa wuta shi yasa ya ƙwammace ya sha wahalar duniya akan Allah akan binsa da tsare dokarsa akan wato ainihin ya saba masa aka ce to kun ga yadda muka yi wanda ya koya muku dukkan kai da kake cikin fada ake dab da kai ya kake gani za ka bi ko kuwa a shi fa kan ba za a warkar da shi ido ya samu kuma ya sake mutuncewa bayan da suna tare da sarki tuntuni idan nan bai samu ba yanzu kuma ya samu ido a cewa sake ce ce shi sam ina nan akan Allah ne abin bauta shi ma haka aka yi masa to sai sarki yake ganin to ko yaron nan ya ga an yi wa fada an yi wa bafade mai yiwa ma ya ga ce tun da waɗansu suka jure wannan abin ashi ma sai ya sauya salo ce shi a tafi da shi a je dutsen da ya fi kowane girma a garin in an kai ƙarshe a kuɗo shi kan ya zo ƙasa da ya tattarwas amma in ya ce ya da sarki ne Allah da da shi suna hawa kan dutse sai ya roƙi ubangiji ce ya Allah ka ingije min cutar wasu da abin da kasu ban zaɓi wani abu abin da ka so ingije min matsalar su ka ingije min da su kai dutse sai ka kama rawa da su dukansu sai aka saki yaro kwana na ko ina zai kama a jikin dutse domin kada ya faɗo har sai da suka faɗo dukansu shi kuma yana kan dutse sannan ya kama ya sakko koma gurin sarki ya na ganka ya ce Allah ya isar min da su au sai yake ga to ai fadan ba su kare ba ina da wasu sai sake kama shi dan kawo su yace a tafi tsakiyar kogi sai an raba kogin a cilla shi ciki ya zama abincin kifi da sauran dabbobi aka tafi da shi sai da aka je har inda za a je kafin a ce a kai ga a jefa shi kai kuma ruwa sai ka fara wato ainihin bori jirgin ruwan da suke ciki kwale-kwalen shi ma sai kama wato tambal-tambal da su sai magana to ina za mu kama ba magana mutum kuɗa yaro mu ma mu tsira da kanmu hasa da duk suka faɗa yaran nan ina cikin wannan kwalakwa Allah ya ikonsa ya zo har gaba ya fito ya wa sarki nan ya kira bafa da imaninsa ya iya koma kafirci ne irin yadda yake kin wuta dan ya san in ya koma kafirci wuta zai tafi to raka yake kin kafirci irin kin da yake wa wuta karshe dai ce kai sarki tunda naga ka mu so kake ka gaba ni zaton ka tabbata ta shine tabbatar addinin na in ba ni an gama da addinin to shi ya san ya riga ya yi aiki jama'ar gari da yawa sun karba da haka sai ce to abin da za a yi in so kake ka gabana zari kibiya daga cikin kibiyoyina da ke cikin kwarina ja ka ce da sunan Allah ubangijin wannan yaro ka harbe ni za ta same ni amma sai ka tara jama'a gari duka a haɗa guri guda ka yi min haka ka gani hakan kuma aka ci a ah, to a yi da ka ba mu formula <laughs> da can mun yi mun yi mu ba mu iya cin nasara ba ai bari mu hamu dama abin da muke so ya manta da cewa tufan aka gane ubangijin yaro shine ubangiji na gaskiya Allah shi fa ya bar kenan gaba idansa ya rufe saboda haka aka taru aka bayyana jama'a aka ja kibi aka saka wa yaro da sunan Allah ubangijin wannan yaro kowa ya ji abin da sarki ya ce kibiya ta sami yaro ya mutu ta shiga ta kunnansa wannan ta fito ta wannan ya bar duniyar nan take gaba ɗaya guda aka ce mun ba da gaskiya da Allah ubangijin wannan yaro shi a nan gaskiya take tafi kuma sarki ya rasa jama'a sai tsiraru yan kafiya da jin ceto in suka biya wa jama'a nan fa mulkin su ya fa tafi saboda haka sai aka ce to abu duk wanda yake kan abin da yaro ya mutu a kai na cewar Allah shine ubangiji na gaskiya ba sarki ba aka hura wuta ganga ganga tana ci aka ce duk wanda bai bada gaskiya da sarki ba a cilla shi ciki haka aka rike musu har aka zo kan wata mata mai dauke da yaro a baya tana dagewa na janta ce baba kyale a jefa ki ina daga cikin yaran da suka yi magana suna kanana Ciki kwantar da hankalinki ga ma'ana da aka ce ya ƙi kafirci irin ƙinda ike wa wuta kaga wannan ai shine ƙarshen ƙi ka yadda kan kai kafirci wanda a jefa kama a wutar duniya don ka kubuta daga wutar lahira to wannan abin da ya ja musu ɗanɗanar zaƙin imani shi yasa suka yadda sai in a kashe su sai in a ƙone su akan su bar wato ani shine abin da ya faru da annabi Ibrahim alaihi salam baban annabawa akan ya fasa abin da yake kai ya bi abin da babansa da sauran mabiyansu suke kai ya kwammace aka hura wuta aka jefa shi a ciki kulla ya naru ko bar da na salaman ala ibrahim shi kuma Allah ya ikonsa ya ce ai ba wutar bace cin sai na gamsu na yadda na ba ta dama ta ci take ci da ka baya mata izinin ta ci an fahimta ku kisa na daga cikin sakai yadda za a musu kasan koda wuta ba ta ci jikinka ba ba mamaki ta ci suturarka ai wannan ya fi ba mamaki suturarka ta kona ma kuma kai kalan. an sani in wuta ta kama sutura to liƙewa take a jikin wanda to amma suturar ta kone din amma shi na nan daram shi sa sakai da za a masa shine farkon wanda za a ba wa sutura isa a ranar alkiyama awwalu man yukusa yawmal qiyama ibrahim farkon wanda za a yi sutura a ranar alkiyama annabi ibrahim to wannan dai yana nuna mana yadda ake buƙatar mumini ya ki kafirci to da Allah da aka ce mumini ki kafirci waɗannan ashabul ukhdud din suka ki kafirci zai yi da suke kin kafircin nan kuma su so sarki zai yi da waɗannan fadawan da aka ce su je su cilla shi a cikin ruwan da wanda aka ce su hau dutse su jefo da shi zai yi so su to kaga ma'ana ana nufin ka ki kafircin ka ki kafira ka ki masu kafircin an fahimta ko to wannan shine zan zakin imani ya zauna a tarihi amma in aka rasa wannan shine zaka ga mutum ina raba kafa ina tsawon gwaman jaki da ake cewa eh shi ba musuluncin ba shi ba kafirci abu ya taso na kafirci yazo ya ce ai kira humanci ne musulmi ba su gane ba shi shine ganan ne ina nemi a biyo arna abin da yake arnanci to zaƙin imani shine yake kare mutum daga irin wannan Allah ya sa mu dace saboda haka a ƙarshe shi wannan hadisi ina sanar da mu cewa ana samun zaƙin imani ne da tabbatar abubuwa kamar haka na ɗaya ƙaunatar Allah da ƙaunatar manzan Allah fiye da ƙaunatar wasunsu na biyu ƙaunatar ma'abota musulunci sakamakon kana son Allah kana son manzan Allah kana bin sau da ƙafa. to masu bin su ma kana ƙaunar su abu na biyu abu na uku kuma kyamar kafirci da ƙinsa da gaba da shi da wanda suke kansa wannan abubuwan su suke samar da zaƙin imani da samun ɗanɗanon imani sai malamai suka ce to a dunkulen ka kalli hadisin za ka iya kasa shi biyu ina koyar da kai da kwaɗatar da kai jawo wa kanka amfani in ka so Allah ka so bayan da suke son sa za ka samu amfani na Allah zai soka ka kuma datar da kai da samun yardarsa sannan hadisin ina koyar da mu ingije wa kai barna da sharri ta yaya ta salon kin kafirci da kafirai babu barna da tafi wannan kaso su kaso abin da suke yi so da ka to gije wa kanka ita ka ƙi su ka ƙi abin da suke ka an fahimta ko to hadisi ka kalle ta haka yana koyar da mu so da ka duk abin da yake mai amfani a tsarin addinin Allah kai kokarin samar da shi duk abin da yake mai cutarwa a tsarin addinin Allah kai kokarin barin sa to wannan abin yana koyar da mu shine karatun mu abin da muka yi Allah ba mu ladansa. wanda aka cika da kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe والصلاة والسلام على wa الله وعلى آله وصحبه من والاه ba'd wannan yake cewa ina da cuta da ta shafi yawan yin hutu yakan je juma'a da wuri ko abin da ya shafi yin sallar dare sai ya matse hutun saboda abin da ya shafi wari ko kuma ya samu ya yi abin da zai na ibada yace menene hukuncin haka in ya iya matse hutun da yake tare da shi bai yi ba har ya iya samar da ibadar da take kansa ta wannan lokaci ibada ta yi in ya iya matse abin da ya matse na hutu don kada ya ji yadda wasu wari bai ji yadda su ba sai abin da ba a rasa ba da ya kubce ya fita babu laifi a shirya sai dai fa ga wanda yake da irin wannan larura in ka matsa matsewar in ka matsa a gurin sai ka matse to kuma zai iya haifar maka da wata matsala saboda fitar tata ita iskar sauƙi ne da sassauci na matsalar da kake tare da ita a ɗabi'a ta ɗan adam ina samun sacewa da hucewa ta salon yin gyatsa ko atishawa ko hutu idan aka rasa su kwata-kwata to matsala ce in suka yi yawa alama ta matsala ta samu an fahimta in kai ta atishawa zaka na Allah ya sauki Allah ya bada lafiya ko amma dan kai daya biyu ba na zace da kai wani ma amma an ji kai kicip kicip kicip kicip an sace wato an gamu sarkin da ya kama wa ne an fahimta ko to yawan ta sai nuna cewa da matsala amma dan daya biyu wannan ba matsala ba ce kuma hakan samun wato hutawa ne kwakwalwa ta samu sacewa daga yin hakan da to haka hutun ma yayin da ciki ya cakuɗa da abin da ya cakuɗa da shi zaƙi mai barci da wayar sauransu ta zai buƙaci numfasawa to numfasawa shi ne hutu ya fita ko wanda ya ilalace ina shirin gab da baro ciki to daga irin tahowar da yake zai iya tunkuɗo kuma iska to wani samun fara samun sassaucin ka tukuna kafin wa uba ya biyu ba an gane ko to ka hana kana cewa ya ci gaba da zama kuma lokacin fitarsa ya yi an fahimta ku to zai iya haifar ma da matsala yasa ka zama cewa ya dage shi lalle sai ya sha magani sai ya ji ba tusa bai san matsalar da zai iya jefa kansa Ta asali rashin ta gaba daya matsala ne ta yawa shine za a ce da ciwo kuma basir ya tsananta a jikin mutum ko wani makamancin za ka iya shan abin da zai dan sassauta maka rage ta amma ba a ce ka kawai ita kawai kai ka ji ba ka yi ba in wannan ne daga abin da kake ci ma za ka iya sai-sai saisaita ka inda za ka ɗan irin yadda manzo ce ɗan ɗan lomomi da ba su takara san karya ba to sai kai alwala ka tunta asuba kai isha'i da kayak amma inda za ka sake ka ci ka ƙoshi ka sha ka take cikinka to an magana ka kai hutu bai taso dole wannan abin da ka zuba sai ya nemo inda zai fita kuma zai turo da iska kafin kuma ya biyo ba so da to in ka iya matsewa a sanda ka matse dan annabi ya hana a matse bayan gida ko a matse fitsari a lokacin yin ibada domin za a rasa nutsuwa amma in ka iya matsewar da bata hana ka nutsuwa a sallah ba kai sallar sallar ta yi an fahimta ku eh yace kudin ruwa da ake sawa a banki zaka iya fitarwa a wani kudin naka da ba na ruwa ba kana da ajiya a banki an sa maka kudin ruwa a ciki to sai kace to tunda a cikin na banki aka sa min kudin ruwa wannan abin da ya wani kudin ruwan na cikin banki zan masanya shi da nan nawa wanda na je kasuwa na samu wai zai yi a yi haka ka ce to in bayarwa za ka bar ka bada wannan wancan kuma ka dauko ko ya zama halal tunda ka musanya shi da wannan halal a nan ko ya ko <laughs> wani amsa tana gurin in ga kwama san wannan amsa zai yi baya wa Allah dabara baya wa shari'a wayo an fahimta ku kudin ruwa kudin ruwa ne in yanayi ya sa ba yadda ka iya ba don kana so ba aka jaza maka sai ka bude account ka bude saboda a turo maka albashinka kuma ka je ka dauka an ce ba network ka je ka ɗauka an ce ba kai bbn ba ko ga sunan dai tsarabe-tsarabe har ma suka ƙaru a daɗewar da suka yi kana zuwa sai aka ce to ga albashinka ga kuma abin da ya ƙaru sakamakon zaman da suka yi kafin fitarwa kaga wannan ba wai ka sa bane dan ka tara dama kuɗi ba kai albashinka da aka ce ba za a iya bayarwa a hannu ba sai ka je banki kuma hakan ya jawo aka ci gara to in ka karɓo ba wai ana nufin dan larura ce ta saka aka sa ka bude account ka dauka ka ci lafiya lau ba ba haka ake yi in ka diba in sun kai a sai wato ainihin tifa guda ta kasa to siyo dama muna da kwazazzabai a unguwarmu je ka zubar da ita a gudu baka ba kowa ya ci ba amma an zubar da ita a kasa malamai suka cin ka ba ku amma kakka ci kakka ba wani ya ci an fahimta ku shi ne abin da ya na ka samu lada ma Allah tsarkakakke ne ba a karɓa sai mai tsarki ai wai ka kautarwa kanka abin da zai cutar da kai ne kama ka zubar ne amma sai kai zubar wadda ba irin ka zo ka jefar wani ya ɗauka ya ci ba ka fahimta ku kana kanka ci ka hana wani ya ci shine kai haka amma magana lada dama kan ma ka sa yawa shi ya ce mai tsarki ne sai mai tsarki ka karba ya bada lada aka wannan kuma a cikin tambayon da ya rubuto wacce za mu amsa a ciki na tambaya akan za ka iya yin tsarki da ragowar ruwan da kai wankan sabulu da shi inda da kai wankan sabulu da shi ba a ciki kake tsoma sabulun ba shi ruwan sana kayan an yi wanka ruwan ake ɗebowa a fara don ya wanke sabulun ko da ke jikinka ba wai cikin abin kake shiga kai ta wankawa yana komawa ciki ba to don wannan abin da zai tsallara na kumfa da ba zai iya tashin ruwan daga sunansa na ruwa ba baya cutar da ruwa malamai dama abin da suka ce ruwa iri uku ne mai tsarki mai tsarkakewa mai tsarki sai kuma na ƙazanta wanda yake mai tsarki mai tsarkakewa wanda yake a asalin halittar da Allah ya masa ruwan famfo ne na rijiya ne na bohol ne ina nan yadda Allah ya halice shi kuma wani abu bai zo ya iya tashinsa daga sunansa na ruwa ba to mai tsarki ne mai tsarkakewa akwai kuma wanda yake da tsarki amma ba zai tsarkake maka ba shine wanda wani abu mai tsarki ya shige shi itashe shi daga sunansa na ruwa kamar kace ruwan tsari ka kasa shiru kace ruwa kai shiru sai ka ce tsari ko kace ruwan shayi ka ki kasa cewa ruwa kai shiru sai ka hada da shayi ko ruwan soɓo ko ruwan kunin zaki ko ruwan farau farau an gane to wannan ya tashi daga sunansa na ruwa to ina da tsarki ka iya sha kai nak abin ka da shi ka iya kwaba ma wato ainihin cincin ɗinka da shi da za a yi ko kuma ka kwaba wato ainihin uh, abin da za a yi na wani abincin da ake alkubus ko makamantarsa amma ba za ka yi ibada da shi an fahimta ko sai kuma wanda yake na ƙazanta wanda ƙazanta ta gurɓata ɗayan sufofinsa uku amma don wani abu mai tsarki ya shiga ruwan da yake mai tsarki mai tsarkakewa amma bai iya tashinsa daga sunansa na ruwa ba to za ka iya ibada da shi shi yasa malamai suka ce annabi da yake cewa da sahabbansa mata da suka wa Esther Zainab wankan gawa sai yake wanke ta sau bakwai na ƙarshe ku sanya ganyen magarya ko wani abu na kafur sai fa da aka gama an yi ɗaya an yi biyu an yi uku in ma mai ukun aka dama mara ake amma ba a so a yi ɗaya kawai yi uku ko biyar ko bakwai haka to sai aka ce na ƙarshen wanda daga shi ba za a sake yin wani ba a shi aka ce a sa ganyen magarya ko a sa kafur in ku ka sa kafur to zai sauya shi an fahimta ko ba komai za a ji alamun kafur ɗin a ciki ko wani ɗan ɗanɗano na ita ganyen magaryar amma me in ka kalle shi zaka iya kiransa ruwa sau da sawar da ake ba har sai ya wato murtuk ake ba ko ɗan sawa ne dai ya zama an samu sinadarin su a ciki to malamai suka ce da wannan ba zai ba ba zai sai ba zai ce a sashi a ƙarshe ba da sai ce a farko kuma a ɗauraye da wanda ba shi an fahimta ko kuma wannan wankan wankan ibada to haka in abin da zai shiga mai tsarki cikin ruwa mai tsarki mai tsarkakewa bai iya tashin sa daga sunansa na ruwa ba za a ibada ta shi da haka dan ka sa hannunka a cikin ruwanka sai ka ga dan maikwa maikwan abincin da ka ci a kai ba za ka ba zai hana ka ibada dan ba za ka kira shi maiko ba sai dai ka kira shi ruwan wani da abin da ya hau kansa bai kai ya kawo ice a ci ya tashi shi daga sunansa na ruwa ba to wannan shine abin da ke Allah ya sa mu dace na kawai da ka tsoma shi a cikin kumfar kana gama wanke sai ka matse ka je ka shanya ba dauraya haka ke nufi eh. wannan oma yana raba wato suturar da kazantar da kake so ka raba ta da shi eh to shikenan gafiya lau ta ce dama ba so ka ibada da ita kuma ka kau da ita shi wannan oman abu ne mai tsarki ko mara tsarki ina da tsarki ko sai kai ibada da shi ya ibada ka ka ba da kanka amsa mana <laughs> subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu